Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau Litinin 28 ga watan Rabi'u Thani, hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa sallam tana da shekara 431 daidai da goma sha biyu ga watan hudu shekara ta 2010. za mu gabatar da bayani kashi na uku game da hadisi na bakwai insha Allah hadisi na bakwai na littafin arba'un hadis littafin al'imamin nawawi Allah ya ji kansa an abi ruqayyata tamimu bin ausin dari annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama qala tamimu dari ya ruwaito hadisin manzon Allah tamimu dari ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce addinin nasiha shi addini nasiha ce kulna muka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam addini nasiha ce gawa قال سي النبي صلى lillahi wali kitabihi يتي rasulihi wali a'immatil ولأئمة wa وعامتهم annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addini nasiha ce ga Allah kuma nasiha ce ga littafin Allah nasiha ce ga manzon Allah nasiha ce ga shugabannin musulmai da kuma al'umma su baki daya hadisin riwaya ta al'imamu muslim hadisi na hamsin da biyar yana da kyau mu dubi fassarar wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addini nasiha ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi tambaya nasiha gawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da cewa lillahi addini nasiha ce ga Allah madaukaki idan fa kaifa takunu nasihatu lillah yaya ake yi ma Allah nasiha mutane da yawa suna kiɗimewa idan aka ce addini nasiha ce ga Allah maɗaukaki wannan abin bai kama hankalinsu saboda suna ɗaukan ma'anan nasiha a matsayin wa'azi kuma wannan kuskure ne babu shakka ɗaya daga cikin fassaran an-nasiha shine wa'azi amma kai tsaye ma'anan nasiha ba wai wa'azi ba ne nasiha a harshen larabci in ji malaman luga suna cewa ma'khudun min nasahta asala idan saffaitahu min ash-sham'i asali ma'anan nasiha ita ce gyara wannan kalma ita ce tafi fassara kalman nasiha a harshen larabci idan ka ɗauki fassara na gyara ka ɗora ma kalman nasiha to za ka fahimci wannan hadisin na manzon Allah addinun nasiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addini nasiha ce ƙulna liman muka ce nasiha gawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nasiha ga Allah maɗaukaki wato annabi yana nufin gyara ga Allah gyara ga littafin Allah gyara ga manzon Allah gyara ga shugabannin musulmai da al'umma su baki ɗaya ka duba sharhu sahihi muslim mujallar na biyu shafi na talatin da bakwai wajen da al'imamun nawawi yake fassara wannan hadisin na hamsin da biyar kuma in ka duba lisanul arab littafin ibnu manzur allah ya masa rahama mujallar na biyu shafi na ɗari shida da goma sha biyar ya yi fassara irin wannan ta al'imamun nawawi fayuqalu asalun nasihun aw nasuhun idza lam yashubhu shay'un wa kullu shay'in khalasa faqad nasaha larabawa sukan ba da misali da zuma akan ce an yi ma zuma nasiha abin nufi shine an gyara zuma an cire sakan da ke cikinta da shine ibn manzur ya yi amfani da wannan kalma saboda ya fahimtar da kai asalin ma'anar kalma ta an nasiha wannan a harshen larabci kenan idan ka dawo istilahi tana da ma'ana da yawa malaman shari'a sun yi maganganu masu dama akan kalma ta almasiha misalinsu shine al-imam abu sulaimanul khattabi Allah ya masa rahama al khattabi ka duba ma'alimus sunan ma'alimu sunan sharha na sunan abi mujallar na hudu shafi na 125 al-imam al-khattabi yace an-nasihatu kalimatun jami'a kalmar nasiha a harshen larabci kalma ce da take da fadin ma'ana har ma ana cewa huwa min asma wa muktasaril kalam al-imam al-khattabi yace wa laysa fi kalamil arabi kalimatun mufrada yustaufa bihal ibaratu an ma'ana hadihil kalima baki ɗaya harshen larabci baka samun wata kalma guda ɗaya wacce zata ta fassara maka kalmar annasiha in ji al'imamul khattabi saboda kalma ce da take da faɗin ma'ana yana da wahala ka samu kalma ɗaya da zata fassara maka ma'anar annasiha harshen larabci ya ba da misali ana samun irin waɗannan kalmomi ba wai an nasiha kadai ba yace kama qalu fil falahi laisa fi kalamil arabi kalimatun ajma'u li khairi duniya wal akhira minhu idan kana karanta Alƙur'ani kakan taras da kalma da akan ce ulaika humul muflihun ko kad aflaha kalma ta alfalahu babu wata kalma guda ɗaya da take fassara ta a harshen larabci babu kalmar da take kunsan alkhairin duniya da ta lahira kamar kalma ta alfalah shi yasa Allah maɗaukaki ya yi amfani da ita a cikin alkur'ani idan aka ce ula'ika humul muflihun wani malamin zaka ji ya ce waɗannan suke cin nasara wani malamin sai ya ce maka waɗannan su suke tsira wani ya ce maka waɗannan su suke ribauta wani ya ce maka waɗannan su ne masu nasara to baki ɗaya fassarar malaman daidai ne saboda ba a samun kalma ɗaya wacce take fassara kalma ta alfalah kalma ce da take da faɗin ma'ana kalma ta almasiha tana daidai da kalma ta alfalah babu kalma guda da take fassara kalma ta annasiha cikakken fassara don haka in ka ɗauki kalmar wa'azi ka ɗora ma annasiha tana ɗauka idan ka ɗauki gyara ka ɗora ma annasiha sai ta ɗauka don haka ya sa malamai suka rubuta littafai da yawa akan wannan hadisin saboda kalma ta an masiha kalma ce da take da ma'ana mai faɗi a harshen larabci sannan al'imamun ragib cikin al-mufrada shafi na 494 ya ce annasu ta harri fi'ilin au fihi salahu sahibihi akan ce nasiha ana nufin mutum ya yi amfani da wata kalma saboda gyara al'amarin wani wannan kalma ta al-masiha take fassara aikin da ya yi don haka in muka dawo maganar annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da sahabbai suka tambaye shi kulna liman ya rasulallah addini nasiha ce muka ce ya rasulallah nasiha gawa ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lillahi nasiha ga Allah idan ka ɗauko ma'anar gyara wanda larabawa suka fi ɗora ma'anar kalma ta annasiha a kai fassarar sai ya fito fili gare ka don haka ibnu hajar al-asqalani cikin fathul bari ya yi magana a kan wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam addinin nasiha ka duba mujallar na farko shafi na 89 ya ce to don haka fa nasihatu lillah wasfahu bima huwa lahu ahlun ka siffanta Allah da abin da ya cancanta a siffanta shi da shi idan ka yi haka ka yi nasiha ga Allah maɗaukaki don kuwa ka yi gyara ga addinin Allah wal khudu'u lahu zahiran wa batina ka yi ma Allah tawali'u zahirinka da baɗininka ka riƙa bin dokokinsa yin haka gyara kake yi ga Allah maɗaukaki saboda kana gyara addininsa war ragabatu fi mahabbihi bi fi'li ta'atihi ka ringa kwaɗayin aikata abin da Allah yake so kana yi ma Allah biyayya war rahbati min masakhitihi ka ringa tsoron abin da zai jawo maka fushin Allah bitarki ma'asiyatihi ta barin sabon Allah waɗannan abubuwa gaba ɗayansu suna ƙarƙashin nasiha ga Allah maɗaukaki saboda shi Allah ba mutum ba ne yaya ake gabatar nasiha gare shi yaya ake ma Allah gyara Shi ne ka gyara addininsa gyaran addini yana zuwa ta fuskoki guda biyu ka gyara kanka sannan kuma ka gyara ma Allah addininsa idan ka yi haka to ka yi ma Allah gyara har ma ibn hajar al-asqalani ya ɗauko maganar al-imamu sauri al-imamu sauri yake cewa ɗaya daga cikin almajiran sayyiduna ali ana kiransa sumama ya ɗauko maganar sayyiduna ali Allah shi ƙara masa yarda sayyiduna ali yace qala al hawariyuna li isa alaihi salam hawariyawa sun yi tambaya ga annabi isa ya ruhallah manin nasihu lillah waye mai nasiha ga Allah ashe kalmar nasiha ba yau ta fara ba tun zamanin annabi isa alaihi salam an san da wannan kalma almajiran annabi isa suka yi masa tambaya waye mai nasiha ga Allah qala sai annabi isa ya ce alladhi yuqaddimu haqqallahi ala haqqin nasi shine wanda yake gabatar da hakkin Allah akan hakkin mutane ashe kayi makanka gyara shine nasiha ga Allah madaukaki Allah shi samu gane wa kaifa takunu nasihatu likitabihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace bayan ya gaya masahabbai addini nasiha ce ga Allah sannan manzon Allah ya ce addini nasiha ce ga littafin Allah ka duba sharhu sahihi muslim mujallad na biyu shafi na 38 da fathul bari mujallad na farko shafi na 138 karkashin sharhi na wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam yaya ake ma littafin Allah nasiha malamai suka ce al'imanu bi annahu kalamullah ka yarda da cewa alƙur'ani maganar Allah ce wa tanziluhu Allah shi ya saukar da alƙur'ani babu abin da ke kama da alƙur'ani cikin littafai na duniya littafi ne da Allah maɗaukaki ya ɗaukaka shi sama da kowane littafi sannan ka girmama alƙur'ani ka koyi karatun alƙur'ani wa ta'alimuhu ka karantar da alƙur'ani sannan in za ka karanta alƙur'ani ka yi karatu wanda ya dace da sunnar manzon Allah wa tafhamu ma'anihi ka yi ƙoƙarin fahimtar ma'anan alƙur'ani wa hibbu hududihi ka kiyaye dokokin da suke cikin alƙur'ani wal amalu bima fihi wa dhabbu tahshiril mubtilina anhu sannan ka dinga ba da kariya game da barna da makiya Allah suke ƙoƙarin shigarwa cikin alƙur'ani waɗannan abubuwa gaba ɗayansu nasiha ce ga littafin Allah idan aka ce ka yi nasiha ga littafin Allah ka yi ƙoƙarin shigar da gyara cikin littafin Allah yaya ake shigar da gyara ka gyara aƙidarka game da littafin da Allah maɗaukaki ya saukar shine littafin alƙur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a koyi karatunsa ka koya ya ce a karantar ka karantar ya ce a yi aiki da alkur'ani kayi kana kuma ƙoƙarin kariya ga alkur'ani idan kayi haka to kana shigar da gyara cikin littafin Allah kenan kana nasiha ga littafin Allah wannan ita ce fahimtar malaman sunna Allah shi musu rahama in ka dawo nasiha ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara gabatar da littafin Allah kafin nasiha ga manzon Allah yaya ake nasiha ga annabi Muhammad al-imam an-nawawi yace wa nasihatu li rasulillah wasfuhu bil kamali ka siffanta manzon Allah siffa ta kamala li'annahu ma'sumun bi ismatillahi anil wuqu'i fil ma'siyah idan ka ɗauki wa'azi shine ma'anan nasiha to idan aka ce nasiha wajibi ne ga manzon Allah ana nufin karewa annabi wa'azi kenan to ai shi manzon Allah ma'asumi ne Allah ya masa kariya ba zai auka ma zunubi ba menene za a yi ya zamanto nasiha ga annabi Muhammad nasiha ga manzon Allah shine siffanta manzon Allah cikakkiyar siffantawa wa battu da'awatihi ka yada da'awar annabi Muhammad wa nashru shari'atihi wa nafyu tuhmati anha ka riƙa ƙoƙarin tsayuwa da da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam ka dinga bada kariya ga sunnonin manzon Allah mahabbata ahli baitihi ka so zuriyar annabi Muhammad ya zamanto kana kaunar zuriyar manzon Allah wa ashabihi kana kaunar sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam wa mujanabatu man ibtada'a fi sunnatihi wanda duk ya kirkiro wata bid'a cikin sunna na manzon Allah to ka nisance shi idan kayi haka kayi nasiha ga manzon Allah aw ta'arraba li ahadin min ashabihi ihya'an li sunnatihi bi nashriha wa tashihiha ya zamanto kana ba da kariya ga sahabban manzon Allah kana kokarin raya sunnar manzon Allah kana fada da bid'a wa nafyu tuham anha idan ka yi haka to ka gabatar da nasiha ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah ya ce nasiha ana yin ta ga annabi sannan kuma sai ya ce ana yin nasiha ga shugabannin musulmai al'imamun nawawi ya ce shugabannin musulmai kashi biyu ne na farko su ne sarakuna waɗanda suke rike da mukamai ko da ba ta sarauta ba al-khulafa wa gairuhum mimman yaqumu bi al muslimina min ashabil wilayati wa hadha huwa al fahimta mafi shahara a tsakanin malaman sunna ita ce shugabannin musulmai kashi na farko su ne waɗanda suke rike da mukamai na shugabanci sannan na biyu annahum ulama uddini malamai waɗannan mutane kashi biyu su ne shugabannin musulmai wajibi ne ka gabatar da nasiha gare su ah, Allah shi ya haɗa su a aya guda suratul mujadala ya ayyuhal ladina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahi Allahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu sai Allah ya ce yarfa'illahu alladhina amanu minkum na farko kenan wallazina utul ilma darajatin don haka da malamai da shugabanni waɗannan su ne ake cewa shugabannin musulmai ya ce wa amman nasihatu li a'immatil muslimin yadda ake nasiha ga shugabannin musulmai fa mu'awanatuhum alal haqqi idan sun fito da gaskiya ka goyi bayanta kada ka ki mutum ko da yana rike da gaskiya malami in ya faɗi gaskiya kana tare da shi in ya yi kuskure baka tare da shi shugaba ya faɗi gaskiya kana goya masa kuma kana taimaka masa akan wannan gaskiya ya yi kuskure baka tare da shi a wannan guri domin Allah maɗaukaki bai ba da damar a yi sakakkiyar biyayya ga wani ba in ban da manzon Allah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq wa tanbihukum ya zamanto kana musu matashiya wa tadhkiruhum kana tunatar da su amma tunatar wannan ga shugabanni bi rifqin wa lutfin zama an yi shi da sassauci babu tsanantawa wa ilamuhum bima gafalu anhu abinda shugaba ya rafkanu a kansa ka je ka sanar da shi walam yablughum min hukukin musulmin saboda shugabanci yana da wahalan gaske ta yiwu shugaba ya yi sakaci ta wani sashi kai kuma ka lura da wannan sashi sai ka je ka tunatar da shi wa tarkul khuruj alaihim sannan kada a musu tawaye wa ta'allufu qulubin nas li ta'atihim a riƙa jawo hankalin mutane su yi wa shugabanni biyayya wannan ita ce nasiha ga shugabannin musulmai ka duba fathul bari mujallar na farko shafi na 138 an yi wa al'imamu malik tambaya Allah ya ji kansa al'imamu malik bin anas shugaban mazhabar malikiya wani ya tambaye shi in naka tadkhulu ala sultan kafa malam kana shiga wurin sarkin nan mutane na ganinka kana shiga fadan sarki kuma kai malami ne sananne fitacce a duniya wannan sarki da kake shiga gurinsa wa hum yazlimuna wa yajuruna an san su da zalunci an san su da murdiya yaya mutum mai daraja kamar ka zaka shiga wajen waɗannan sai al-imam malik ya ce yarhamukallah Allah shi maka rahama idan ban shiga ba fa aina takallumu bil haqq to ina za a samu damar faɗin gaskiya ka duba aljarh wa ta'dil littafin ibnu abi hatim mujallad na farko shafi na 30 aka masa tambaya a ya'ati ar-rajulu ila sultani faya'iduhu yanzu mutum zai iya tafiya ga shugaba ya masa wa'azi wa yansahu lahu wa yandubuhu ila alkhairi ya gabatar da nasiha ga shugaba ya kwadaitar da shi akan aikata alkhairi fa qala imamu malik yace idza raja an yasma'a minhu idan dai yana fatan <coughs> sarkin zai saurare shi ko shugaban to ya kamata ya je ya gabatar da nasiha gare shi wannan yana cikin littafin at-tamhid na ibnu abdul barri mujallad na 21 shafi na 285 kan manta hadisin abu umama al-bahili annabi sallallahu alaihi wasallam yace afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin ja'ire jihadi mafi daraja Shi ne a faɗi kalmar gaskiya a wajen fandararren shugaba jihadi mafi daraja Shi ne a faɗi kalma ta gaskiya a wajen fandararren shugaba hadisin ibn maja da riwaya ta al'imamu ahmad da al'imamun nasa'i hadisi ingantacce sai dai ta'ammal fi ƙaunihi inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jihadi mafi daraja shine a faɗi kalmar gaskiya a wajen a wajen fandararren shugaba inda ashe ba nesa da shi bane sai an zo kusa fi hadaratihi wa amamihi wa fil khalwa a keɓe da shugaba a faɗa mar gaskiya shine fassara ta inda ga ka gashi kake gaya masa gaskiya ba wai kana nesa ba ka duba majmu'u fatawa mujallad na 28 shafi na 390 shekul islam ya ce wali hada a dalilin haka ne kana salaf magabata malaman sunna na farko kamar al bin iyab kamar al-imamu ahmad bin hanbal yaquluna suke cewa law kana lana da'watun mustajaba la da'awna biha lis-sultan da muna da sanin addu'an da in mun yi Allah zai amsa a ce mun san wata addu'a da lallai idan muka yi ta Allah zai karba al'imamu Ahmad bin Hanbal ce ba zan yi ta makaina ba al-Fudail bin Iyab shi ma ce ba zan yi wannan addu'a makaina ba shugaba zan yi ma wannan addu'a me ya dalili saboda gyaruwarsa gyaruwa ce ta al'umma da dai a ce akwai wata addu'a guda da na idan na roƙi Allah zai biya min nan take wannan addu'a ba zan keɓe kaina da ita ba shugaba zan yi ma Allah shi samu gane Abu Usman Ismailu Alwa'il mai rasuwa hijira na da shekara 298 shekarunsa 1133 da mutuwa Allah shi masa rahama ya ce fansah sultan ka yi sarki nasiha ka yi ma shugaba nasiha wa akfir lahu min addu'a bi salahi war rashadi sannan ka yawaita addu'a ga shugaba Allah ya shirye shi Allah ya gyara aikinsa bil wal amali wal hukmi Allah ya daidaita harshe bi ma'ana Allah ya daidaita maganar shugabanni Allah ya gyara ayyukan shugabanni Allah ya daidaita hukuncin shugabanni fa innahum idza salahu salahal ibadu bi salahihim saboda idan shugabanni suka gyaru sai bayan Allah su gyaru a dalilin gyaruwan shugabanni in shugabanni suka ɓace sai ƙasa ta ɓace a dalilin ɓacinsu wa iyaka an tad'u alaihim bin la'ana malamin yace kar ka yadda ka tsine mashugabanni idan ka tsine mashugabanni fa yazdadu sharran za su ƙara yin sharri idan shugabanni suka ƙara sharri wa yazdadu al biladu alal muslimina bala'an ƙasar za ta ƙara tsananin bala'i ga musulmai a dalilin addu'anka walakin ud'u lahum bi tauba a maimakon haka addu'an ka ya zamanto ko da yaushe Allah ka nufi shugabanninmu da tuba idan Allah ya amshi wannan addu'a fa yutraku sharru kaga za a bar sharri Fayar tafi ulbala'u idan aka bar sharri bala'i zai kau domin dama dalilin zuwan bala'i ƙasa shine sharri saboda shugabanni sun ɓaci to idan ka yi musu addu'a Allah shi gyara al'amarinsu idan suka gyara halinsu ƙasa sai ta gyaru bala'i kuma sai ya kau ka duba littafin al-Imam Shu'abul Iman mujallar na shida shafi na 26 zaka ga wannan magana don haka ibnu abdul barri cikin at-tamhid bayan ya kawo maganar al-imamu malik a mujallar na 21 shafi na 284 sai ya ce illam yakun yatamakkan nusha sultan idan ba za ka iya zuwa gaban shugaba ka yi masa nasiha ba in dai ba za ka iya zuwa gabansa ba ta wannan nasiha ta faɗi a kanka ka'idar musulunci kenan sabru abin da yake kanka shine na farko hakuri na biyu wa du'a'u da kuma addu'a ga shugabanni wato wajibin da ke kanka shine ka je gurinsa ba daga nesa ba ka mai nasiha idan ba za ka iya isa gaban shugaban ba saboda yana da wahala talaka ya iya isa gabansa Fa abin da ke zama wajibi a kanka ba nasiha ba ce haƙuri ne da kuma addu'a ga waɗannan shugabannin in ji ibnu abdulbarri ɗaya daga cikin sanannun malamai a tarihin musulunci allah ya masa rahama fa innahum kanu yanhauna an sabbin umara ce abin da yasa ce maka in ba za ka iya zuwa gaban shugaba kamar nasiha ba wajibin da ke kanka shine haƙuri da addu'a gare shi saboda kaf sahabban annabi muhammad baki ɗaya almajiransu su ne tabi'ai sannan almajiran almajiransu su ne tabi'in tabi'una sun hana a zagi shugabanni ba za ka taɓa samun sahabi wanda ke ba da damar a zagi shugaba ba idan ba za ka iya zuwa gabansa kamar nasiha ba abin da ke zama wajibi a kanka shine haƙuri da kuma addu'a domin abin da kai baka iya gyarawa ba akwai wanda ya fika wanda zai iya gyara shi shine Allah ƙoƙarin da za ka yi shine addu'a Allah ka shigo mana ya Allah ka sanya mana taimakonka Allah ka shigar da ka gare mu wannan bala'i da ƙasa ta shiga ciki idan ka shigar da addu'a wani talaka shi ma ya shigar da addu'a a ce talakawan ƙasar nan kaf an koma ga Allah maɗaukaki wallahi cikin lokaci kaɗan Allah zai gyara al'amarinsu don haka in baka iya isa gaban shugaba ka yi masa nasiha ba wajibin da ke kanka shi ne haƙuri da kuma du'a'i abdullahi bin abbas yana cikin sahabban manzon allah ibnu abdulbarri ya ce wannan ita ce fahimtar sahabbai babu kyau a zagi shugaba babu kyau a ɓata shugaba kuma ya ce wannan ita ce fahimtar sahabban annabi muhammad ga abdullahi bin abbas ake masa tambaya hal unkiru alal imami ilnan shin daidai ne in fito a fili a gaban jama'a in nuna kyamata ta ga abin da shugaba ke min faƙala abdullahi bin abbas sahabin manzon Allah ya ce sam ba daidai ba ne ka fito jikin jama'a kana aibanta shugaba ba daidai ba ne baldarihi bi zalika sirran ce idan kana da wata magana akan shugaba yi ƙoƙari ka neme shi a ɓoye ku yi maganan nan kai da shi aka masa tambaya wasu ila an amri sultan bil ma'ruf idan na tafi in yi ma shugaba wa'azi in faɗa mar gaskiya wani nahyi anil munkar in hana shugaba aikata abu wanda yake mara kyau idan na samu dama wannan yana zama wajibi a kaina sai ya ce masa in kunta fa'ilan wala budda in ya zama tilas sai ka isa gare shi babu laifi amma Allah bai tilasta maka isa gare shi din ba tunda akwai wata dama da aka baka na haƙuri da addu'a idan kuwa za ka iya isa to tabbata maganar da za ka yi ma shugaba fa fi ma bainaka wa bainahu daga kai sai shi babu na ukun ku sai Allah kar ka yadda ka gabatar da nasihan nan gare shi a cikin jama'a wannan maganar ma tana cikin jami'ul ulum littafin ibnu rajab ka duba sharhin wannan hadisin na addinin nasiha me dalili me yasa sahabban annabi Muhammad da tabi'ai da tabi'in tabi'ai ba su yadda a fito cikin jama'a a yi ma shugaba gyara ba saboda hadisin annabi Muhammad ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce man arada an yansaha li sultanin bi amrin wanda ke da buƙatar ya gabatar da nasiha ga wani shugaba fala yubdi lahu alaniyatan kada ya bayyana masa wannan nasiha a gaban jama'a in ji wa in ji manzon Allah sahabbai kuwa ba sa ƙetare maganar annabi Muhammad manzon Allah ya ce wanda ke da buƙatar gabatar da nasiha ga shugaba to kar ya bayyana ta a gaban jama'a walakin li ya'khudhu bi yadihi manzon Allah ya ce ya je ya kama hannunsa wannan magana ce da take nuna maka hikimar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana da hikima wajen karantar da mutane maimakon manzon Allah ya ce a ɓoye sai ya ce ka kama hannunsa ashe kaga ka iya isa gabansa kenan ba wai kana nesa da shi ba walakin li ya'khudhu bi yadihi fa yakhlu bihi ya keɗe da shugaban sannan ya faɗa masa wannan nasihar in ji manzon Allah fa in qabila minhu fadhaka idan shugaban ya karba to tubarkalla in ji manzon Allah wa illa idan shugaban ya ki ɗaukan nasihan addallazi alaihi lahu manzon Allah ya ce kai dai ka riga ka saukar da farillanka wannan hadisin yana cikin al-musnad littafin al-imam Ahmad da kitabu sunna littafin ibnu abi asim hadisi na 1098 da kuma littafin al-mustadrak na al-imam al-hakim yana cikin as-sunan al-kubra na al-imam al-baihaqi Muhammad Nasiruddin al-Albani ya inganta hadisin a cikin zilalul janna fi takhrij sunna mujallad na biyu shafi na 508 kaga kenan an samu nassi daga bakin fiyayyen halittu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanda ake gabatar da nasiha ga shugaba ba a gaban jama'a ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai kyale wata maganarsa ba sai da ya yi bayanin ta ga al'ummarsa kafin ya bar duniya don haka komai a fili yake yaya ake nasiha ga shugabanni annabi ya karantar da mu man arada an yansaha li sultanin bi amrin fala yubdi lahu alaniya wanda duk yake da buƙatar ya gabatar da nasiha ga shugaba to fa kar ya fito da ita a gaban jama'a ya kebe da shi ka duba sahihul bukhari sahabbai sun yi kyakkyawar fahimtar maganar annabi a zamanin sayyidina usman akwai hadisin ubaidullah bin khiyar <clears throat> yana sahihul bukhari ubaidullahi bin khiyar tabi'i ne yace ce ataitu usama bin zaidin na taho ga usama bin zaidin usama bin zaid ya girma a hannun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da rai zamanin sayyiduna usman lokacin da al'amarin musulunci al'amarin musulmai ya rikice a zamanin sayyiduna usman rigingimu suka nemi tasowa ubaidullahi bin khiyar ya ce na tafi na samu usama bin zaidi sahabin annabi muhammad na ce masa alatan saha usman ibn affan yanzu ba za ka je ka nasiha ga sayyiduna usman ba shi ne shugaban musulmai a wannan zamani ba za ka je ka gabatar da nasiha gare shi ba tabi'i ne yake gaya ma sahabi yake ce masa ba za ka je ka yi nasiha ga shugaban musulmai na duniya ba irin wannan hali da al'umma suka shiga sai usama ya ce masa hal ta tazunnu anni la unasihuhu illa amamakum yanzu kai kana tamanin ba zan yi ma shugabanmu nasiha ba sai a gabanku kenan sai a gabanku zan gabatar da nasiha kafin ku yadda ina yin nasiha ya ce wallahi laqad nasahtuhu fi ma baini wa bainahu wallahi na yi ma sayyiduna usman nasiha tsakanina da shi babu na ukunmu sai Allah walam akun li aftaha baban li sharri ni bazan zama mutumin farko da zai buɗe ƙofar sharri ba akunu ana awwalu man fatahahu ya zamanto ni ne mutum na farko wanda zai buɗe ƙofar sharri yace ba ni ba ba zai yiwu ba ai na riga na gabatar da nasihar gare shi tsakani na da shi wannan hadisin yana sahihul bukhari da ma sahihu muslim ibn hajar da yake sharhin hadisin fathul bari mujallal na goma sha uku shafi na hamsin da bakwai yace muradu usama annahu la yaftahu babal mujahara abinda usama yake nufi shine ni ba zan zama ne mutum na farko wanda zai buɗe ƙofar yi ma shugabanni nasiha a gaban jama'a ba ya zama ne na farko wanda zan yi kaga kenan ce sahabbai gaba ɗaya ba sa a fito gaban jama'a a ce ana gabatar da nasiha ga shugaba sahabbai ba su yi shi yasa usama ya ce ba zan zama ni ne mutum na farko da zan buɗe ƙofar sharri ba in ji ibn hajar domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana me yasa lima kusha min aqibati zalika saboda abin da ake tsoro ƙarshen al'amarin yanda zai zama idan malami zai taho cikin jama'a zai ringa yin nasiha ga shugaba to ƙarshen al'amarin ba zai haifar da alheri ba bal ya talattafu bihi kamata yayi ya zamanto yana tausasawa gare shi wayan sahahu sirran ya gabatar da nasiha ga shugaba a ɓoye fa zalika ajdaru bil qabul ibnu hajar yace wannan nasiha ita ce mafi saukin a dauka fiye da nasihar da za a yi ta akan mimbari a cikin jama'a kuma hakanan al-imam ya faɗa a cikin al-mufhim sharh sahih muslim mujallal na shida shafi na 619 الإمام القرطبي يتي يعني أنه كان يتجنب كلامه بحضرة الناس أسامة ينا نفن ya nisantar da gabatar da nasiharsa ga sayyiduna Usman a cikin jama'a wa yukallimuhu idan khala bihi ya fifita ya yi magana ga sayyiduna Usman in ya keɓe da shi sai al ya ce wa yace wa ya jibu? wa ya jibu? an a tibal kubara a warru asa. Al’imamul ƙurtubi ya ce haka yake zama wajibi in dai za a yi ma shugabanni fada in dai za a yi ma shugabanni nasiha wajibi ne a keɓe da su yu'azzamu na filmala idan an zo cikin jama'a a ɗaukaka su ibqa'an li hurmatihim me yasa saboda wannan shi zai tabbatar da mutuncin su wa na fil khala idan za a yi nasiha a keɓe da su ada'an ya yajibu min nusihim kaga nan an gabatar da wajibi da ke kan musulmi na yin nasiha ga shugabanni al-imam al-qurtubi <clears throat> ibn hajar waɗannan duka daɗaɗɗun malamai ne <clears throat> Allah ya musu rahama wajibi ne a nisan dadda nasiha in dai nasihan nan ga shugaba ne cikin jama'a wannan ita ce aqidar ulama sunna tun daga kan sahabban annabi Muhammad haka nan Muhammad Nasiruddin albani yana da littafin da ake kira Mukhtasar Sahihi Muslim <clears throat> ka duba hadisin nan addinin nasiha yayi ma hadisin sharha shafi na 335 albani ya ce ya'ani almujahara bil inkari alal umara fil mala'i yana nufin babu kyau a bayyana kyamatarwa ga wani aiki na shugaba shugabanni ya zamanto an nuna kyamar wannan abin cikin jama'a li'anna fil inkari alaihim saboda nuna musu kyama din nan gabatar da nasiha ga shugabanni a cikin jama'a jiharan ma yakhsha aqibatuhu ana tsoron karshen sa ba zai zama yana da kyau ba sai albani yace kamar tafaka fil inkari ala usman jiharan id nasha'a anhu qatluhu abin da ya faru kenan a zamanin sayyiduna usman lokacin da wancan tabi'i ubaidullah yake ce ma usama bin zaid ka je ka nasiha ga sayyiduna usman yace ai na masa nasiha tsakani na da shi a boye shine albani yace a wannan lokaci zamanin sayyiduna usman dalilin gabatar da nasiha ga shugaba a bayyane a wannan lokaci aka samu 'yan tawaye suka haɗa kansu asali abin da ya kawo su shine su yi masayiduna usman nasiha ƙarshen al'amari ya kai ga an yanka sayiduna usman don haka albani yake cewa illar nasiha ga shugaba cikin jama'a kenan domin labudda wannan nasiha za ta sanya ƙiyayyar shugaba a zuciyar masu sauraro waɗanda suke sauraron nasihan nan ya danganci yadda malamin ya gabatar da nasiha wannan nasiha da malamin yake gabatarwa game da shugaba a maimakon nasihar ta taimaka ma shugaban babu mamaki shugaban ma bai samu labarin an yi nasiha gare shi ba amma wannan nasiha sai ta daɗa haifar da ƙiyayya ga wannan shugaba cikin waɗanda suka saurari nasihan don haka makiyan shugaban nan sai su ƙaru alhali kuma nasihar kama bata isa gare shi ba wannan abu shi ya faru zamanin sayyiduna usman jama'a sun fito da nufin gabatar da nasiha gare shi a irin wannan tafiya aka samu ɓata gari wanda cikin haka ne aka kai ga kisan sayyiduna usman Allah shi kara masa yarda al-imamu shaukani a littafin sa sailul jirar mujallad na hudu shafi na al-imam shaukani ce yan bagi liman bahara lahu galatul imam wanda duk ya ga kuskuren shugaba fi ba'd al-masaili a wasu matsaloli na shugabancin wannan mutumin yan bagi lahu an yunasihahu ya kamata ya gabatar da nasiha ga shugaban amma kuma wala yuzhiru shana'ata alaihi ala ru'usil ashhad kada ya bayyana aibun wannan shugaban a cikin jama'a bal kama warada fil hadisi yayi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa <clears throat> annabi ya ce an ya akuza biyadihi ya je ya kama hannun shugaba ɗin wa ya bihi ya keɓe da shugaban wa yubzilu lahu nasiha ya gabatar da nasihan nan ga shugaba wala ya zullu sultanallah al-imam shaukani ya ce kar karka yadda ka wulaƙanta shugaban da Allah ya ɗora karka yadda domin Allah ya sani za a samu miyagun shugabanni har ma annabi ya faɗa yana cewa akhwaf ma a kafa alaikum al'a'immatal mubillin abin da na fi jin tsoronsa gare ku bayan tafiyata ita ce haɗarin miyagun shugabanni al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam babu fitinar da za su samu a tsawon tarihi bayan tafiyar manzon Allah kamar bala'in da zai same su a ƙarƙashin mugun shugabancin musulmai annabi ya sani kuma ya hanga ya faɗa kaga Allah ya sani za mu samu miyagun shugabanni amma duk da haka Allah maɗaukaki ya wajabta mana biyayya gare su malam ya amuru bi ma'siyatillah to tun da Allah maɗaukaki shi ya bashi iko ya naɗa shi ya bashi shugabanci ya ce a kul ka wulaƙanta shi idan ka saba haka to babu shakka ka kauce ma sunnar manzon Allah wannan magana ce ta al'imamu shaukani tana cikin asailul jara mujallar na hudu shafi na 556 haka nan bin baz Allah ya ji kansa wani malami fitacce na saudiya wani littafin da ake kira hukukun ra'i wa ra'iyya hakkokin talakawa da shugaba sunan littafin kenan <clears throat> littafi ne da ke bayanin yadda ake gudanar da shugabanci a sunnar annabi muhammad a shafi na 27 yace laisa min manhaji salafi baya daga tafarkin salaf in aka ce salaf ana nufin sahabbai tabi'ai tabi'ut tabi'ina da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da tabi'in tabi'ai ba tsarin su bane at-tashhiru bi uyubil wulati mutum ya shahara shi babu abin da ke faɗakarwa ga mutane shine faɗan illolin shugabanni malamin da duk ya zaman salon wa'azinsa kenan ya tabbata wa'azinsa ya kauce ma sunnar manzon Allah a tashiru bi gabanni da bata su gaban jama'a baya ƙara ma al'umma ci gaba face daɗin watsewa domin shugabannin nan suna daɗa samun makiya shugabannin nan suna daɗa samun masu musu miyagun addu'a kaga shugabannin suna daɗa baƙin jini ga jama'a don haka shugabancinsu yana daɗa ɓaci albarkansa yana daɗa na ƙasa wa adamu sam'i wa ta'atu fil ma'ruf sannan wajen biyayya ana samun na ƙasa ta sashin talakawa a dalilin ire-iren waɗannan wa'azi fi ma bai na kuma bai na sultan walakin na tariƙatar mutaba'a inda salafi bin baz ya ce ainihi tafarkin da ake bi a zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin tabi'ai tabi'u tabi'ina an-nasihatu fi ma bainahum wa bainas sultan shine ayi nasiha tsakaninka da shugaba na ukun ku shine Allah idan baka iyawa fa wal kitabatu ilaihi rubuta takarda ka bashi idan baka iyawa fa awul ittisalu bil ulama alladhina yattasiluna bihi kai ba za ka iya isa ga shugaban ba baka iya rubuta takarda ka aika ta isa ga shugaban kuma kai kana da buƙatar wata hanya na isar da nasiha ga shugaban sai ya ce to ka isa ga wani malami da ka san shi yana kusa da shugaban ka gabatar da nasihar ka ga wannan malamin in ya kai shi da Allah in bai kai ba shi da Allah wannan ita ce hanyar nasiha a zamanin sahabban manzon Allah hatta yuwajjaha ila alkhair wa inkarul munkar yakunu min duni zikril fa'il amma ana wa'azi ko zamanin sahabbai idan za a kyamaci wani aiki ba a kiran suna fayun fa yunkiru zina wa yunkiru al wa yunkiru riba min duni zikiri man fa'alahu za ka yi wa'azi akan zina to iyaka wa'azinka akan zina babu kiran suna za ka yi wa'azi akan shan giya iyakar wa'azinka akan shan giya babu kama suna za ka yi wa'azi akan cin riba to iyakar wa'azinka ya tsaya akan riba ga illolin riba ga makomar mai cin riba babu maganar kiran sunan wani wanda ke cin riba wannan shi ne tafarkin sahabban annabi Muhammad wa yakfi inkarun ma'asi wa ta'ziru minha min gairi zikiri anna fulanan yaf'aluha in kai wa'azi jama'a ku daina zina saboda ga illolinta kowa ya sani jama'a ku daina zalunci saboda ga illolinta kowa ya sani jama'a ku daina murdiya saboda ga illolinta kowa ya sani ba sai ka ce shugabanmu an san shi da murdiya ba ka ganin kuma ka ayyana wani wannan shine abin da ya kauce mu tafarkin salafu salih la hakim wala gairu hakim ba daidai bane ka kira sunan wani a lokacin da kake gabatar da nasiha don haka yasa malaman suke cewa zanga-zanga da abin da ake ce jerin gwano gaba ɗayansu ba tafarkin salafu salih bane ba hanyoyin gyara bane a sunnar annabi Muhammad mutane su shirya zanga-zanga wai saboda su nuna wa duniya wata damuwar da suke da ita ko saboda su nuna wa shugaba ga wani hali da suka shiga wannan tsarin bai dace da tafarkin salafu salihi ba domin a irin wannan tafiya ana samun ɓata gari babu mamaki ku da kuka shirya a yi <clears throat> za mu gangara daga wannan titi zuwa ƙofan 'yan majalisu mu ɗauki kwalaye saboda mu nuna wa mutane ƙasar nan yanzu babu tsaro shugabanni su gani saboda ba su jin kira sai aka rubuta a kwali aka kama tafiya mu muna da kyakkyawar manufa to akwai wanda ke neman wata dama da zai ci mutuncin wani ya rasa akwai wanda ke neman wata dama da zai ƙona motar wani ya rasa akwai wanda ke neman wata dama da zai samu kuɗi cikin hanya gajeruwa ya rasa sai ga wata dama ta samu gare shi sai ya faɗa tawagaku. ku kuna cikin tahiya ku juya sai ku ga wuta ta tashi ya akai ai abokan tafiyar ku ne suka kunna ma wani guri wuta man dalla ala khairin ko mu dakko nasi adallu ala alkhairi fa'ilihi wanda duk ya jagoranci alkhairi yana daidai da wanda ya aikata shi wanda ko ya jagoranci sharri yana samun kaso a wannan sharri da aka aikata Allah shi kare mu don haka malamai ba su yadda ba su yadda da tsari na zanga-zanga ba ba su yadda da tsari na eh, eh, jerin gwano ba ko abin da ake cewa muzahara ka duba fatawa bin Bas mujallar na takwas shafi na 248 hanyoyi na nasiha ga shugaba suna da yawa kana iya aikawa ta gidan rediyo a karanta damuwarka ga sako zuwa ga shugaba kana iya aikawa ta wani ma'aikacinsa da ka sani zai iya isar da sakon nan gare shi amma in ba waɗannan hanyoyi ba abin da ya saura gare ka shine addu'a da kuma haƙuri aqidan salafu salihi kenan ba kuma za ka taɓa samun abin da ya kauce ma wannan ba Allah shi samu gane nasiha ga shugaba a irin wannan tsari shi yake kawar da ƙiyayya in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam ashabu suna kawo hadisin abdullahi bin mas'ud da zaidu bin sabit da anas bin malik guda uku Abdullahi bin Mas'ud kan sahabban Annabi Muhammad haka nan Muhammad Nasiruddin Al-Albani yana da littafin da ake kira Mukhtasaru Sahihi Muslim ka duba hadisin nan addinin nasiha ya yi ma hadisin sharha shafi na 335 Albani ya ce ya'ani al-mujahara bil inkari alal umara fil mala'i yana nufin babu kyau a bayyana kyamatarwa ga wani aiki na shugaba shugabanni ya zamanto an nuna kyamar wannan abin cikin jama'a li'anna fil inkari alaihim saboda nuna musu kyama din nan gabatar da nasiha ga shugabanni a cikin jama'a jiharan ma yakhsha aqibatuhu ana tsoron karshen sa ba zai zama yana da kyau ba sai albani ya yace kamar tafaka fil inkari ala usman jiharan nasha'a anhu qatluhu abin da ya faru kenan a zamanin sayyidina usman lokacin da wancan tabi'i ubaidullah yake ce ma Usama bin Zaid ka je ka yi nasiha ga Sayyiduna Usman yace aina masa nasiha tsakanina da shi a boye shine Albani yace a wannan lokaci zamanin Sayyiduna Usman dalilin gabatar da nasiha ga shugaba a bayyane a wannan lokaci aka samu 'yan tawaye suka haɗa kansu asali abin da ya kawo su shine su yi ma Sayyiduna Usman nasiha ƙarshen al'amari ya kai ga an yanka sayyiduna usman don haka albani yake cewa illar nasiha ga shugaba cikin jama'a kenan domin labudda wannan nasiha za ta sanya ƙiyayyar shugaba a zuciyar masu sauraro waɗanda suke sauraron nasihar nan ya danganci yadda malamin ya gabatar da nasiha wannan nasiha da malamin yake gabatarwa game da shugaba a maimakon nasihar ta taimaka ma shugaban babu mamaki shugaban ma bai samu labarin an yi nasiha gare shi ba amma wannan nasiha sai ta daɗa haifar da ƙiyayya ga wannan shugaba cikin waɗanda suka saurari nasihar don haka maƙiyan shugaban nan sai su ƙaru alhali kuma nasihar kama bata isa gare shi ba wannan abu shi ya faru zamanin sayyiduna usman jama'a sun fito da nufin gabatar da nasiha gare shi a irin wannan tafiya aka samu ɓata gari wanda cikin haka ne aka kai ga kisan sayyiduna usman Allah shi kara masa yarda al-imamu shaukani a littafin sa as-sailul jirar mujallad na hudu shafi na 556 al-imamu shaukani yace yan bagi liman bahara lahu galatul imam wanda duk yaga kuskuren shugaba fi ba'd al-masaili a wasu mas'aloli na shugabancin wannan mutumin yambage lahu an yi ya kamata ya gabatar da nasiha ga shugaban amma kuma wala yuzhiru shana'ata alaihi ala ru'usil ashhad kada ya bayyana aibun wannan shugaban a cikin jama'a bal kama warada fil hadisi yayi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa <clears throat> annabi ya ce an ya akuza biyadihi ya je ya kama hannun shugaba ɗin wa ya bihi ya keɓe da shugaban wa yubzilu nasiha ya gabatar da nasihan nan ga shugaba wala ya zullu sultan Allah al-imamu shaukani ce karka yadda ka wulaƙanta shugaban da Allah ya ɗora karka yadda domin Allah ya sani za a samu miyagun shugabanni har ma annabi ya faɗa yana cewa akhwa ma akafu alaikum al'a'immatal mubillin abin da na fi jin tsoronsa gare ku bayan tafiyata ita ce haɗarin miyagun shugabanni al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam babu fitinar da za su samu a tsawon tarihi bayan tafiyar manzon Allah kamar bala'in da zai same su a ƙarƙashin mugun shugabancin musulmai annabi ya sani kuma ya hanga ya faɗa kaga Allah ya sani za mu samu miyagun shugabanni amma duk da haka Allah maɗaukaki ya wajabta mana biyayya gare su malam ya amuru bi Allah to tun da Allah maɗaukaki shi ya bashi iko ya naɗa shi ya bashi shugabanci ya ce a kul ka wulakanta shi idan ka saba haka to babu shakka ka kauce ma sunnar manzon Allah wannan magana ce ta al-Imam Shaukani tana cikin as-sailul Jarar mujallar na hudu shafi na 556 haka nan bin baz Allah ya ji kansa wani malami fitacce na Saudiya wani littafin da ake kira hukukun ra'i war ra'iyya hakkokin talakawa da shugaba sunan littafin kenan <clears throat> littafi ne da ke bayanin yadda ake gudanar da shugabanci a sunnar annabi Muhammad a shafi na 27 yace laisa min manhajis salafi baya daga tafarkin salaf in aka ce salaf ana nufin sahabbai tabi'ai tabi'ut tabi'ina da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da tabi'in tabi'ai ba tsarin su bane at-tashhiru bi uyubil wulati mutum ya shahara shi babu abin da ke faɗakarwa ga mutane shine faɗan illolin shugabanni malamin da duk ya zaman salon wa'azinsa kenan ya tabbata wa'azinsa ya kauce ma sunnar manzon Allah التشهير بأيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر يا زمن تو أنا فإن أيبوبين شو غبني أكم منبري أنا أيبن تاسو شو غبني دا باتاسو غبن جماعة بايا كارا ما al'umma ci gaba face daɗin watsewa domin shugabannin nan suna daɗa samun makiya shugabannin nan suna daɗa samun masu musu miyagun addu'a kaga shugabannin suna daɗa baƙin jini ga jama'a don haka shugabancinsu yana daɗa ɓaci albarkansa yana daɗa na ƙasa wa adamu sam'i wa ta'atu fil ma'ruf sannan wajen biyayya ana samun na ƙasa <clears throat> ta sashin talakawa a dalilin ire-iren waɗannan wa'azi fi ma bainahum wa bainas sultan walakin na tariqatal muttaba'a inda salafi bin baz ce ainihi tafarkin da ake bi a zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin tabi'ai tabi'u tabi'ina an-nasihatu fi ma hum wa baina sultan ne ai nasiha tsakaninka da shugaba na ukun ku shine Allah idan baka iyawa fa wal kitabatu ilaihi rubuta takarda ka bashi idan baka iyawa fa awul ittisalu bil ulama alladhina yattasiluna bihi kai ba za ka iya isa ga shugaban ba baka iya rubuta takarda ka aika ta isa ga shugaban kuma kai kana da buƙatar wata hanya na isar da nasiha ga shugaban sai ya ce to ka isa ga wani malami da ka san shi yana kusa da shugaban ka gabatar da nasihar ka ga wannan malamin in ya kai shi da Allah in bai kai ba shi da Allah wannan ita ce hanyar nasiha a zamanin sahabban manzon Allah hatta yuwajjaha ila alkhair wa inkarul munkar yakunu min duni zikril fa'il amma ana wa'azi ko zamanin sahabbai idan za a kyamaci wani aiki ba a kiran suna fayunkiru zina wa yunkiru khamra wa yunkiru riba min duni zikiri man fa'alahu za ka yi wa'azi akan zina to iyaka wa'azinka akan zina babu kiran suna za ka yi wa'azi akan shan giya iyakar wa'azinka akan shan giya babu kama suna za ka yi wa'azi akan cin riba to iyakar wa'azinka ya tsaya akan riba ga illolin riba ga makomar mai cin riba babu maganar kiran sunan wani wanda ke cin riba wannan shi ne tafarkin sahabban annabi Muhammad wa yakfi inkarun ma'asi wa taziru minha min gairi zikiri anna fulanan yaf'aluha in kai wa'azi jama'a ku daina zina saboda ga illolinta kowa ya sani jama'a ku daina zalunci saboda ga illolinta kowa ya sani jama'a ku daina murdiya saboda ga illolinta kowa ya sani ba sai ka ce shugabanmu an san shi da murdiya ba ka nan kuma ka ayyana wani wannan shine abin da ya kauce mu tafarkin salafus salih la hakim wala gairu hakim ba daidai bane ka kira sunan wani a lokacin da kake gabatar da nasiha don haka yasa malaman suke cewa zanga-zanga da abin da ake ce ma jerin gwano gaba ɗayansu ba tafarkin salafu salih ba ne ba hanyoyin gyara ba ne a sunnar annabi muhammad mutane su shirya zanga-zanga wai saboda su nuna wa duniya wata damuwar da suke da ita ko saboda su nuna wa shugaba ga wani hali da suka shiga wannan tsarin bai dace da tafarkin salafu salihi ba domin a irin wannan tafiya ana samun ɓata gari babu mamaki ku da kuka shirya a yi <clears throat> za mu gangara daga wannan titi zuwa kofan 'yan majalisu mu ɗauki kwalaye saboda mu nuna wa mutane ƙasar nan yanzu babu tsaro shugabanni su gani saboda ba su jin kira sai aka rubuta a kwali aka kama tafiya mu muna da kyakkyawar manufa to akwai wanda ke neman wata dama da zai ci mutuncin wani ya rasa akwai wanda ke neman wata dama da zai ƙona motar wani ya rasa akwai wanda ke neman wata dama da zai samu kuɗi cikin hanya gajeruwa ya rasa sai ga wata dama ta samu gare shi sai ya faɗa ku. kuna cikin tahiya ku juya sai ku ga wuta ta tashi ya akai ai abokan tahiyar ku ne suka kunna ma wani guri wuta man dalla ala khairin ko mu dakko nasi adallu ala alkhairi ka fa'ili wanda duk ya jagoranci alkhairi yana daidai da wanda ya aikata shi wanda ko ya jagoranci sharri yana samun kaso a wannan sharri da aka aikata Allah shi kare mu don haka malamai ba su yadda ba su yadda da tsari na zanga-zanga ba ba su yadda da tsari na jan jerin gwano ba ko abin da ake cewa muzahara ga duba fatawa bin bas mujallar da takwas shafi na 248 hanyoyi na nasiha ga shugaba suna da yawa kana iya aikawa ta gidan rediyo a karanta damuwarka ga sako zuwa ga shugaba kana iya aikawa ta wani ma'aikacinsa da ka sani zai iya isar da sakon nan gare shi amma in ba waɗannan hanyoyi ba abin da ya saura gare ka shine addu'a da kuma haƙuri aqidan salafu salihi kenan ba kuma za ka taɓa samun abin da ya kauce ma wannan ba Allah shi samu gane nasiha ga shugaba a irin wannan tsari shi yake kawar da ƙiyayya in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ashabu sunan sun kawo hadisin abdullahi bin mas'ud da zaidu bin sabit da anas bin malik sahabbai guda uku abdullahi bin mas'ud zaidu bin sabit anas bin malik kowannensu ya ruwaito hadisin annabi muhammad manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa guda uku salatu khisalin la alaihin na qalbu muslimun abadan akwai abubuwa guda uku wanda duk ya rike su zuciyarsa ba ta ɗaukan kiyayya har abada in ji manzon Allah <clears throat> na farko ikhlasul amali lillah ka tsarkake aikin ka tsakaninka da Allah duk wanda ya tsarkake aikinsa ya yi shi domin Allah Allah yana cire kiyayya daga zuciyarsa na biyu wa munasahatu a'immatul muslimin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nasiha ga shugabannin musulmai wanda ke iya gabatar da nasiha ga shugaba wannan mutumin ba za a samu kiyayya a zuciyarsa ba Allah yana cirewa saboda aikin da ya yi aiki ne mai girma a dalilin haka Allah ke cire kiyayya daga zuciyarsa na uku waluzumu luzumu jama'atihim lizimtar jama'ar musulmai ya zamanto ana tafiya tare da kai kar ya zama wato kai a koda yaushe kana fanɗarewa abin da jama'a suke so ba shi kake so ba kuma ko da abin nan da ake so gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna da'awatahum tuhitu bihim man wara'ahum addu'a ta musulmai tana kewaye al'ummar baki daya kar ka yadda ka fanɗare inda duk jama'a suka ce rabbana atina wannan addu'a ta game inda duk musulmi yake to yi kokari ka lizimci jama'ar musulmi ka kuma yi kokarin gabatar da nasiha ga shugabanni sannan na uku ka tsarkake aikinka tsakaninka da Allah malamai sun yi sharha akan wannan hadisi sharha mai faɗin gaske daga cikinsu akwai ibnul qayyim a littafinsa miftahu dari sa'ada mujallar na farko shafi na 274 ya ce layan bage fil qalbi gillun wala yahmilul gilla ma hadhihi salasa ibnul qayyim yace duk wanda ya rike abubuwa uku ɗinnan zuciyarsa ba ta daukan kiyayya za ka riƙa kwana lafiya ƙalau ba ka ƙin kowa baltan fi alhugillahu abubuwa uku ɗinnan suna kore ƙiyayya daga zuciyar musulmi wa tunqihi minhu wa tukhrijuhu minhu wa dawa'u hadha gilla ƙiyayya da ke zuciyar musulmi maganinta واستخراج أخلاطه بتجريد الإخلاص والنصح shine ka rike abubuwa guda uku ɗinnan na farko ya zama duk aikin da za ka yi ka yi shi tsakaninka da Allah za ka yi sallah wannan sallah kana yin ta ne tsakaninka da Allah za ka yi azumi azumin nan kana yin sa ne tsakaninka da Allah wani aiki da duk za ka yi ya zamanto aikin nan kayi ikhlasi a cikinsa wannan hasan nan kuma kana gabatar da nasiha ga shugabanninka wa mutaba'atu sunna ya zamanto kana kokarin bin sunnar annabi Muhammad haka ya faɗa cikin madarijus salikin mujallar na biyu shafi na 90 yace fal mukhlisu lillah ikhlasuhu yamna'u gilla qalbihi wa yukhrijuhu wanda duk yake gyara zuciyarsa a yau da gobe ya zama duk aikin da zaka yi kana yin sa tsakaninka da Allah aikin nan na ibada ne ko aikin nan mu'amalar kace da mutane ya zama kai tunaninka shine Allah mu'amalar da kake tsakaninka da mutane ya zamanto zuciyarka tana ɗauke da ikhlasi wanda duk yake haka to Allah maɗaukaki yana masa kariya na musamman inji ibn al-qayyim al-jawziya ya bada misali da annabi yusuf alaihi salam wanda duk ya tsarkake zuciyarsa ya zamanto mai ikhlasi a mu'amalarsa da mutane idan kana cuɗanya da mutane ya zamanto kana cuɗanya ta gaskiya babu nufin cutar musulmai a zuciyarka duk mu'amalar da za a yi tsakaninka da wani za a samu akwai ikhlasi a cikinsa to wannan kamar kana ma kanka adana ne nan gaba bukata za ta taso gare ka wannan bukatar Allah zai maka wato zai biya maka wannan bukata idan fitina ce za ta taso maka Allah zai maka garkuwa da ita kafin ma ka kai ga roƙonsa ya ba da misali da annabi Yusufa saboda fassara waccan hadisin na manzon Allah annabi ya ce abubuwa uku suna kawar da ƙiyayya daga zuciya na farkon su shine ikhlasi lokacin da annabi Yusuf yake gidan wani babban mutum matar wannan mutumin ta yi ƙoƙarin ya yi zina da ita wanda Allah maɗaukaki ya sanya maganar a cikin suratu Yusuf aya ta 24 saboda wannan kissa tana da muhimmanci tana karantar da mu darasi mai girma Allah ya ce wa laqad hammat bihi wa hamma biha wannan mata Allah bai kira sunanta ba haka kuma annabi Muhammad bai kira sunanta ba amma in ka buɗe littafin tafsiri zaka ga sunaye daban-daban kirata zulaikha to inda duk kaga wani suna dai wannan sunan asalinsa daga ahlul kitabi amma Allah bai ba da labarinta saboda ya gaya muku sunanta ba Allah maɗaukaki ya sanya kissa ne a cikin alkur'ani don ya zama abin lura ga mai hankali illa iyaka walaqad hammat bihi wa hamma biha ita wannan mata ta himmantu ga annabi yusuf shi ma kuma ya himmantu gare ta in ji wa in Allah sai Allah ya ce laula an ra'a burhana rabbih in ba domin ya ga hujjar Allah mahaliccinsa ba sai Allah ya ce kazalika haka dai muka yi masa garkuwa nasrifa anhu su'a wal fahsha saboda mu kawar masa da mummunan abu da kuma aiki na alfasha me yasa muka yi masa garkuwa bai auka ma wannan zina ba innahu min ibadinal mukhlasin saboda Yusuf yana cikin bayinmu masu tsarkake ayyukansu masu shigar da ikhlasi tsakaninsu da Allah madaukaki Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace kaga Allah ya yi ma annabi Yusuf kariya ga wata dama ta zo gare shi na yin zina kuma Allah ya bada shaida yadda ta so annabi Yusuf haka nan annabi Yusuf ya so ta laqad hammat bihi wa hamma biha inji Allah annabi yusuf ta himmantu ya yi zina da ita shi ma kuma ya himmantu ah, Allah da kansa yake ba da wannan labari don haka karka yadda ka kawar da fassararsa daga yadda Allah ya faɗa amma annabi yusuf bai kai gayi ba shi yasa shekul islam cikin majmu'un fatawa mujallar na biyar shafi na 449 yace wallahu ta'ala lam yadhkur fil qur'ani shay'an min dhalika annabiyyin min al anbiya illa maqarunan bit tawbati wal istighfar duk annabawan da aka kawo labarin su kafin a gama maganar sai ka ji an jingina istighfari ga wannan annabin don a tabbatar maka wannan annabin ya taɓa neman gafaran Allah akan wani kuskure da ya auku gare shi kamar misali annabi Adam da matarsa Hawwa'u a suratul A'raf qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin da annabi adam da hawwa'u suka ce ya Allah mun cuci kawunan mu in baka gafarta mana ba in baka yi mana rahama ba lallai fa za mu kasance cikin masu hasara da aka kawo maganar annabi nuhu a suratu hudu aya ta 47 qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun sai ya ce wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin annabi nuhu wanda shine manzo na farko yace ya Allah ina neman tsarin ka kada in sake roƙonka abin da ban da masaniya akan shi kuma in baka gafarta min ba wannan kuskure da ya auku gare ni in baka yi min jin kai ba a min alkhasirin zan kasance cikin masu hasara kaga shi ma annabi nuhu an same shi da kuskure kenan ko shekul islam ya ce annabi ibrahim ma haka a suratu ibrahim aya ta 41 yace rabbana gfirli wali liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab ya Allah ka gafarta min in ji annabi Ibrahim ka gafarta min da iyayena sannan kuma da masu imani yau mai komul hisabi ranar da ake tsaye da eh, eh, hisabi ke tsayuwa wato ranar tashin kiyama haka nan a suratul shu'ara aya ta 82 annabi Ibrahim yake cewa wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin Allah fa shine wanda nake ta kwadayin zai gafarta min kurakurai na a ranar hisabi kaga annabi Ibrahim yana tabbatar da an same shi da kuskure ko annabi Musa fa a suratul A'raf aya ta 155 Allah ya ce waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina falamma akhadhatuhum ar-rajfatu qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul gafirin annabi Musa ya ce ya Allah kai ne mai jibintar mu ka gafarta mana ka yi mana rahama kai ne mafificin masu yafe laifuka haka ma a suratul qasas aya ta goma sha shida lokacin da aka same shi da laifin kisan kai yake cewa kala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim a suratul a'raf aya ta 151 annabi Musa yace ƙala rabbi ghfir li wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta rahimin ya Allah ka gafarta min da dan uwana Haruna ka shigar da mu cikin rahamarka kai ne mafificin masu jin kai annabi Dawuda a suratu Sad aya ta 24 Allah ya ce wa banna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab Allah ya ce fagafarna lahu zalika wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab annabi Sulaiman shi ma ya taɓa neman gafaran Allah kala yace rabbi gafirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab sai shekul islam ya ce duk annabawan Allah amma da aka ɗauko tarihin annabi Yusuf falam yadhkurullaha anhu zamban Allah bai ambaci wani laifi na annabi Yusuf ba fali haza don haka ake cewa annabi yusuf ya samu wata daraja ta musamman tsakanin annabawan allah allah bai ambaci wani laifi da annabi yusuf ya yi ba fa akhbara annahu sai allah ya ba da labari shi da kansa allan da kansa sarrafa, anhu suha wal fahsha allah da kansa ya yi kariya ga annabi yusuf annabi yusuf allah bai bar shi ma ya kai ga saba masa ba bari har ya nemi gafaransa kaga ya samu wata daraja ta musamman na'am sauran annabawa kowane an kirga laifukan da yayi an ce ya nemi gafaran Allah amma da aka zo magana akan annabi Yusuf fa Allah madaukaki yace kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al mukhlasin me dalili saboda ikhlasi na annabi Yusuf na'am sauran annabawa suna da ikhlasi amma wannan wata daraja ce da Allah ya ware annabi Yusuf da ita a dalilin ikhlasi da yake yi da ake cewa ita wannan mata ta himmanci zina da annabi yusuf kuma shi ma ya himmanta gare ta himma din nan yana zuwa da fassara kashi biyu in ji al'imamu ahmad bin hanbal allah ya masa rahama magana tana cikin sahihul bukhari inda al'imamu bukhari ya kawo hadisin manzon allah hadisi na 6491 akwai hammu khataratin akwai hammu israrin in ji al'imamu ahmad bin hanbal akwai himma na tunani ya shiga zuciya amma tunanin ba a zartar da shi ba akwai himma na tunanin ya shiga zuciya har ma an yi azama za a yi abin don haka himma yana da matakai guda biyu wancan himma da annabi yusuf ya yi himma ne na tunanin zinan ya shiga zuciyarsa amma sai ya kori tunanin ah, Allah da kansa ya faɗa laula an ra'a burhana rabbihi kaga annabi yusuf da kansa ya kori wannan himma ah, ah, al-imamu ahmad ya bada hujja da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa innal abda idza hamma bi sayyi'atin lam tuktab alaihi idan mutum ya himmanci zai yi zunubi Allah ba zai rubuta masa laifi ba wa idza taraka halillahi a wannan lokaci da tunanin zunubin ya shiga zuciyarsa inji manzon Allah tunanin zunubi ya shigo zuciyanka a wannan lokaci sai ka kori wannan tunanin to Allah zai rubuta maka lada tunda har ka iya koran wani tunani mai kyau wanda rai yake sha'awarsa amma ka kau da shi daga zuciyarka wa in amilaha idan mutum ya yi aiki da wannan tunanin to kutiba Bala atun wahida sai a rubuta masa laifi guda hadisin yana sahihu bukhari da kuma sahihu muslim shine al-imam ahmad ya ce wa in tarakaha min gairi an yatruka halillah idan tunanin zunubi ya shiga zuciyar mutum amma bai aikata zunubin ba ba wai kuma tsoron Allah ne ya hana shi aikata zunubin ba misali wato sha'awar dukiya ta shiga zuciyarsa sannan kuma ga kuɗi nan yana gani a fili amma sai ya ga idan ya tashi ɗaukan wannan kuɗi zai ji jiki za a masa duka sai ya ƙi ɗaukan wannan kuɗi alhali kuma tunanin son wannan kuɗi yana nan a zuciyarsa kaga tunanin zunubi ya shiga zuciyarsa amma bai aikata zunubin ba me ya hana shi aikatawa tunanin za a mar duka ashe bai da lada in ji al'imamu ahmad bin hanbal amma lokacin da tunanin wato ka ɗauki wannan kuɗi ya shiga zuciyarka kana sha'awar dukiya kuma ga ta ka gani amma tunanin haɗuwarka da Allah tsoron Allah mutuwarka tunanin mutuwar ya zo ma zuciya sai ka ga bai kamata kai ba tunanin Allah ya haramta sata sai ka ce ba za ka yi ba za ka ɗauki wannan dukiya ba sai ka bari ka ga tunanin Allah ya hana ka sata to sai Allah ya ce ku rubuta masa lada guda saboda ya bar aikata wannan abin da tunaninsa ya bashi a dalilin girma na abin da ya faru da annabi Yusuf kenan tunanin zina ya shiga zuciyarsa ya kauda tunanin nan saboda hangen haɗuwansa da Allah saboda sanin Allah ya haramta shine Allah ya ce kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha da zaran ka kawo girman Allah a zuciyanka a lokacin aikata zunubi sai Allah ya turo maka wata gudunmawa nan da nan sai Allah ya daɗa ƙarfafa maka ka nisanci wannan sabo ɗin wato Allah yana bawa mutum taimako ne gwargwadon yadda niyyarsa take tafiya fa Yusuf alaihi salam lam yasdur minhu illa hasana don haka babu abin da ya auku ga annabi Yusuf face ma ya samu lada saboda tunanin zina ya faɗa ma zuciyarsa sai ya kori tunanin saboda Allah ya haramta don haka sai Allah ya rubuta masa lada in ji annabi Muhammad wannan ya dace da abin da Allah ya faɗa a cikin suratul a'raf yana gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa imma yanzagannaka minash shaitani nazgun har aka samu shaidan yayi maka fisga ana gaya ma wa annabi Muhammad ashe shaidan yana iya isa ga annabawan Allah yana da kyau mu sani shaidan yana iya isa ga annabawan Allah sai dai Allah bai bashi nasara a kansu Allah yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa in ma yanzagannaka min ash-shaytani nazgun har idan shaytan yayi wata fisga gare ka fasta'iz billahi sai ka nemi tsari da Allah innahu sami'un alim lalle Allah mai ji ne masani innal ladzina taqaw lalle waɗanda suke kiyaye dokokin Allah idza massahum ta'ifun min ash-shaytan idan wani mai kewayawa na shaytan ya shafe su tazakkaru sai su tuna Allah fa idza hum mubsirun sai gashi nan suna gani kaga Allah yana bashi misali da annabawan farko da zaran wani al'amari na shedan yayi kokarin isa gare su sai su tuna girman Allah sai Allah ya buɗa musu hanya wannan abin shi ya auku ga annabi Yusuf a gaba sai Allah ya ce wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yusarun yan uwan shedan su ne suke dada miƙar da su a cikin halaka ah, da tunanin sabo ya shigo zuciya sai a ah, Karɓi wannan tunani har ma yi aiki da shi ka duba majmu'u fatawa na Sheikh eh, Al-Usaimin Allah ya masa rahama Mujallar na takwas shafi na goma sha bakwai yace kanat al-ibadatu al-awamiru wan nawahi asali ibada a karantarwar musulunci kayi ka bari ne shine ibada babu na ukun su ko dai a ce kayi kaza ko a ce ka bar kaza sannan kayi ka bari din nan ba wai ka yi su akan tilastawa ba ana son ka yi abin da duk zaka yi mabniyatun alar ragaba akan sha'awa idan Allah ya ce ku yi ku yi ku yi misali ku yi sallah ku yi azumi ku yi zakka yi kokari ka shigar da son sallah a zuciyarka yi kokari ka shigar da son azumi a zuciyarka ya zamanto kana bautan Allah tare da sha'awa shine alar ragaba idan Allah ya ce ku bar kaza ku bar kaza to yi kokari duk abin da Allah ya ce a bari ka shigar da kiyayyar wannan abin a cikin zuciyarka wa hadha mabniyatun ala ta'zim yin haka shi yake nuna ana girmama Allah tabaraka wa ta'ala idan mutum aka samu ya ɗabi'antu da haka yana son abin da Allah ke so yana ƙin abin da Allah ke ƙi to duk sa'ilin da tunanin wani zunubi ya shigo zuciyarsa kyamar wannan zunubi shi zai kori aiki da wannan zunubi din ya kuma kafa hujja da wannan aya na suratu Yusuf aya ta suratu Yusuf aya ta 24 ah, yadda ya faɗa haka nan muhammadu aminu Shinkiti ya faɗa a cikin Adwa'ul Bayan inda yake fassara wannan aya mujallal na uku shafi na 58 haka nan Ibn al-Qayyim al-Jawziya ya faɗa a cikin Miftahu dari Sa'ada mujallal na farko shafi na 274 Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya hada abubuwa guda uku Allah yana kawar da kiyayya daga zuciyarsa ikhlasi nasiha ga shugabanni sannan ƙoƙarin riko da sunna kasancewar kana tare da jama'a a koda yaushe magana akan nasiha ga shugabanni magana ce mai tsawo don haka yasa aka samu wani wanda ya rubuta littafi littafin da ake kiransa hamsuna nasiha fi uslubin nasiha li wulatil amri nasihohi guda hamsin nasiha ɗaɗɗaya guda hamsin yadda ake nasiha ga shugabanni ah, ana kiransa abu abdullah khalid bin muhammad ah, Allah maɗaukaki saka masa da alkhairi inda za a samu wannan littafin za a ga bayani mai yawa game da yadda ake nasiha ga shugabanni sannan abu na ƙarshe shine nasiha ga al'ummar musulmai nasiha ga al'ummar musulmai shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo a ƙarshe maganganun suna da yawa illa dai mu takaita ka duba aunin ma'bud littafin <clears throat> sharha na sunan abi dawud mujallar na shafi na 196 aka ce wa nusu amatil muslimina hum man amri wanda duk ba shugaba ba to talaka ne wajibi ne shi ma a gabatar da nasiha gare shi bi ma'ana musulmi wajibi ne yayi nasiha ga ɗan uwansa musulmai kamar yadda manzon Allah yake cewa haqqul musulmi alal musulmi sittun hakkin musulmi akan musulmi guda shida ne aka ce ya suke ya rasulullah annabi ya ce fa idza laqitahu fa sallim alaihi in ka haɗu da musulmi kai masa sallama wa idza da'aka ajibhu idan ya kira ka ka amsa wa idza stansahaka fansah lahu idan ya nemi nasihar ka kai masa nasiha wa idza atisa fahamidallah fashammithu idan yayi atishawa yace alhamdulillah sai kai masa gaisuwa kace yarhamukallah wa idza marida fadu udhu idan rashin lafiya ya same shi kaje ka gaida shi wa idza mata fattabi'u idan ya mutu kai rakiyar gawansa annabi sallallahu alaihi wasallam yace waɗannan abubuwa duka hakkoki ne na Allah Ah, da ya ɗora a kanmu mu ya mu musulmi hakki ne na musulmi a kansa waɗannan guda shida ɗin don haka kenan bayan ka gabatar da nasiha ga shugabannin musulmai ya zamanto kana gabatar da nasiha ga ɗan uwanka musulmi yaya ake gabatar da nasiha mun riga mun gabatar da bayani illa dai a ƙarshe wani misali da wani labari wanda ba shi da asali da malamai suke yi ko da shike ma'anarsa tana da inganci alhassanu wal husaini jikokin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce ra'a rajulan kabiran fi sinni yatawadda wata rana sun ga wani mutum tsoho yana alwala wa kana la yuhsinu a bai iya alwalan ba fa arada ta'limahu suka yi nufin su karantar da wannan tsoho yanda ake alwala ta amma suna jin kunyan su je su ce baba yadda kake alwalan nan fa akwai kuskure jikokin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suka zo gaban shi fada'aya annahuma qad ikhtalafa suka ce baba mun sabani ya shiga tsakanin mu ne da wannan dan uwan nawa yayi alwala ni kuma ina ganin alwalarsa akwai kuskure to da gardama ta shiga tsakanin mu ni ina cewa babu kuskure shi yana cewa akwai kuskure shine muka ce mu zo gabanka tunda kai dattijo ne yayi alwala ni ma in yi sai ka gaya mana waye alwalansa ya dace da sunnar manzon Allah Eh, suka gaya masa haka sai ya ce to kowa yayi wa arada minhu an yahkuma bainahuma suna buƙatar idan kowannen su yayi alwala sai ya bada hukunci alwalan ka tayi wancan kuma alwalansa bai yi ba fa amara ahaduhuma bil wudu yace to kai ka fara sai misali alhasan ya fara alwala yayi alwala sai da sunna ta karantar ya gama tsaf thumma amara al-akhar bil wudu sannan yace to kai kuma Hussein zo kai alwala shi ma ya yazo yayi alwala kuma yayi irin alwalar Hassan babu bambanci sak kaga an karantar da tsoho ko an gaya masa rigima ce ke tsakaninmu ba san alwalar da ta fi dacewa ba wace ce tafi to gashi kuma alwalar ta zo iri ɗaya kaga an karantar da shi in yana da hankali alwalar da wancan yayi irin wanda na yi ne wanne ne mara kyau naka kai da muke alwalan gabanka ta ma tsoho ya gane kowa ya daɗe zai ga daɗau sun makala lahu ya ce ana ladi la a wudu ana dai gane ni ne ban iya alwalan ba kuna karantar da ni fa'allima ni iyahu ku zauna ku koyar da ni wannan malamai da yawa suna ba da labarin nan amma asali hadisin ba shi da isnadi ko da shike ma'anarsa ingantacce ne Allah shi sa albarka cikin karatu da muka yi Allah ya gafarta mana kuskure da yawa ko shin ga tambayoyi shin irin wannan shugabanni irin wada irin wannan girmamawa ga shugabanni ya shafi shugabannin da ba sa jagoranci da shari'o'in Allah kuma yaya za a yi in su ba musulmi ba ne za a ba su su irin wanda ya dace da kafiri ɗin idan kana ƙarƙashin shugaba kafiri akwai hakkinsa da ya kamata ka bashi na shugabancinsa na kafirci ba a cewa ka saba masa saboda shugabanka ne ba musulmi ba sai ce kuma yaya matsayin malaman jami'o'i da maudu'insu ya hada da yin bayani akan illolin shugabanni da nufin bude idon matasa don neman gyara a gaba to magana dai ta gabata kuma ba zan iya ma ga hadisin annabi muhammad ba ko dai ya zama ah, masu yin hakan ba su kyauta ba ko kuwa suna da wata manufa su amma a ce daidai ne a kauce ma hadisin manzon Allah ina ganin ba zai hito bakina ba sai wanda ya ce yaya za mu gabatar da nasiha ga shugabannin da suke haɗa kai da malaman bid'a su hana malaman sunna isar da fahimta ta gaskiya akan addini ai an baka zaɓi ko dai ka isar da nasiha ko kuma ka tsaya ka yi haƙuri da addu'a ko wannan zamanin da muka sami kawunan mu a zamanin da mulki da ake yi ba na musulunci ba amma musulmi ke mulki ya waje ba mu bi sharuɗan nasiha inda duk aka samu shugabanci tsakanin mutane nasiha ta shigo annabi sallallahu alaihi wasallam bai ware eh, eh, shugabancin da aka yi na shari'ar musulunci da kowane shugabanci na daban ba wannan ya ce yana da kyau a yi wa shugaba wanda ba musulmi ba addu'a wato kafiri ana masa addu'a kowace addu'a matuƙar ba ta neman eh, gafarar Allah ba ce kowace addu'a ana yi kafiri matuƙar ba ta neman gafara ba ne gare shi Allah shi samu gane wannan yana cikin sharhu sahihi muslim al-imam nawawi yi magana mai tsawo a kai amma ba ma a kai. tambaya na a nan shine karatu ya nuna mana cewa kada mu yi la'anta akan shugabanni to idan ya kasance shugabannin nan sun kasance azzalumai ne fa ai dama abin da in ba azzalumi ba ke kake gabatar da nasiha gare shi in ya gyaru ai bai bukatar nasiha ko azzalumi haka za ka yi haƙuri da shi ka yi masa nasiha kuma ka yi ta haƙuri da zaluncinsa da kuma addu'a Allah maɗaukaki ya kawo ɗauki ya kawo mafita waɗannan shugabanni da ba a kan tsarin alkur'ani da sunna ba ne suke eh, suka hau mulki suna cikin waɗanda hadisin nan ke magana kai. hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana akan shugabanci kuma kuna kokarin ku raba shugabancin nan kashi biyu ka nuna akwai shugabancin da ake wa biyayya akwai wanda ba a masa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hutar da mu yake cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil eh, khaliq illa iyaka duk wanda ya ma umarni ana daukan umarninsa ne a aje ya dace da umarnin Allah da na manzon Allah eh to shikenan in ka bi shi ka bi Allah ko da kafiri ne idan umarninsa ya saba mana Allah da na manzon Allah to ba za ka bi shi ba ko da musulmi ne wannan shine mizanin biyayya ga shugabanni ba wai mizanin biyayya ga shugabanni shine suna karkashin shari'ar musulunci ko kuwa suna karkashin demokradiyya ko wani abu ba wanda duk ya zama shugaba a kanka shugaba ne a kanka da ka yadda da kaki domin ko a lahira zai tashi a matsayin shugabanka ka bashi hakkokin da shari'a ta ce a bashi naka hakkoki ka tsare wanda ya zamanto an zalunce ka kabar wa Allah wannan shi ne karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ina jin abin da muka yi bayani akai kenan sai wannan ce kamar yadda malamai suke wa'azi akan bidi'a wato irin wa'azi da ahlus sunna suke yi su faɗi yadda masu bidi'a suke yi yayi daidai ko a'a yana da kyau a bayyana laifi ba bidi'a kawai ba dukkan wani aikin zunubi a fito da shi a fili a yi bayani abin da aka haramta shine a kama suna <clears throat> wanda bayaninmu da ya gabata din nan shine a tafarkin salaf ba a kama suna wajen wa'azi Allah shi samu gane amma dukkan wani aikin zunubi za a fito da shi a yi magana a kansa bid'a kuwa tana daga cikin manyan ayyuka na zunubi saboda haka wajibi ne a fito da bid'a a fili saboda mutane su gane hadarinta da kuma kofofin da suke eh, take fitowa gare su wannan kuma ya ce muna fatar ka isar da nasiha ga malaman da ke bayyana fushinsu ga shugabanni a wa'azinsu ah, muna fatan ka isar da wannan wannan nasiha ga malaman da suke bayyana fushinsu ga shugabanni a wa'azinsu eh, kamar yadda amsar da ubaidullah lokacin da yake gaya ma usamu bin zaidi kayi nasiha ga sayyidina Usman kuwa sai yake cewa ah, don zan yi ma sayyidina Usman sai na zo na gaya muku yanzu shi wannan mai rubutun ba mamaki yana ganin ba mu taba yin nasiha ga yan uwa malamai masu wa'azi masu kama sunaye bane wato ya mayar min da aniya ta kenan ko to na yadda zan yi ga majalisar malamai da ta rika nasihar sunna menene ga shugabanninmu tun daga shugaban kasa har famsec governors da sauransu insha Allah za mu isar Allah shi mana muwafaka sai wannan ya ce shin yaya za mu yi da shugabanninmu na yanzu waɗanda ba sa jin nasiha dama ba a ce su ɗauka ba ai ai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya in ka masa ya ɗauka to wannan kuma tubarkalla in bai ɗauka ba ka dai sauke farilla ba ce dole shi shugabanka ya ɗauka ya ɗauki nasiha da za ka yi masa ba shiriya ta Allah ce ba wai shugaba kawai ba har kai talaka in ka ga mutum ya shiri Allah ne ya shirya da shi saboda haka kai ta masa fatan alkhairi da kuma nasihar gare shi shi wannan yace ina neman ƙarin bayani game da ma'anar salafus salih salafus salih sune magabata magabata ai muna da magabata ba mu ne musulman farko ba ko akwai musulman da suka riga mu zuwa sune salaf waɗanda suka riga mu zuwa dinnan kashi biyu ne akwai na banza akwai na kirki na kirki su ake kira as-salih sai a ce salafus salih mu na kirki Magabatanmu na kirki ba mu muke ba su wannan shaidan kirki ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su shaida ya ce mafificin karni shine wanda ne zamani da shi sannan wanda ke biyo bayansa sannan wanda ke biyo bayansa karni uku sahabbai tabi'ai tabi'in tabi'ai su ne magabatanmu as-salih na kwarai don haka in kaji an ce as-salafu salih ana nufin sahabbai tabi'ai da tabi'u tabi'in wannan yace ya halatta mutum yayi addu'a da Hausa a sujudar sallah ta farilla idan mutum bai iya yin larabci ba to malam aka yi ka shigo da tambayar da hmm? bai ce ba ne babu kyau mutum ya yi yare a cikin sallah ina jin wannan mun sha ba da amsa a kai babu kyau mutum ya yi addu'a da wani harshe matukar ba larabci ba ne akasarin malamai abin da suka faɗa kenan ina neman addu'a akan wata bukata Allah shi biya mana bukatunmu ina ga tambayoyi